Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi bayanin ministan cikin gida Basu Muhammad dangane da zanga-zangar ƙungiyoyin fararen hula. ta jiya yayin da aka tsare abbas abdulaziz shugaban wannan zanga-zangar a yau ake gudanar da wata babbar haduwa akan samar da kudaden ayyukan rundunar haɗin gwiwa ta sojojin jason sahel a rahoton musamman za mu ji ƙarin bayani akan sabon matakin hukumomin da'irar yamai na tsaftace birnin Zanga-zangar da kungiyoyin fararen hula suka shirya jiya a Yamai domin nuna rashin amincewa da daftarin kasafin kuɗi na 2018 ta rikide zuwa aron gama tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro. Ministan cikin gida bazu Muhammad ya ba da adadin wucin gadi na wani da aka samu ta kafar talabijin na kasa kamar haka. Jami'an sanda 23 suka shi rauni, hudu daga cikinsu sun jikkata sosai. an lalata motoci goma sha hudu goma na hukumar 'yan sanda hudu na wasu mutane da suka hada da ɗai da wato ta wani ofishin jakadanci minista bazu muhammad ya bayyana cewa waɗanda suka jagoranci zanga-zangar za su fuskanci doka Ina son shaidawa duka waɗanda suke gaban wannan sanga-sanga sun tambaye mu ne mu ba su izinin gudanar da shirin kwano, kuma mun tsayar da magana akan abubuwan da za su yi ba masu tayar da hankula ne ba, amma sai dai ba su yi haka ba. Don haka duka waɗanda suke gaban wannan tashin tashina za mu neme su ɗaya bayan ɗaya kuma za su gurfana a gaban shari'a. Za mu saka kayan aikin da muke da su domin mu neme su a duka inda suka shiga. Don haka babu wanda ya fi ƙarfin doka ko ko ya kasance artist ko kuma waye ma sunanta kungiya ce da zan rushewa nan zuwa gobe duka kungiyoyin da suke kiran kansu kungiyoyin fararen hula san da cewa duka muna kan doka ɗaya ne wacce ake girmamawa a cikin ƙasar da take aiki da doka To biyu bayan wannan lamari ministan cikin gida Bazu Muhammad ya ɗauki matakin soke ƙungiyar Actis Niger wadda ita ce ta tsara jirin gwamnan Najiya. a wani labarin kuma hukumar 'yan sanda ta farin kaya wato peji ta kama shugaban kungiyar ta actis abbas abdulaziz kamar yadda ali idrisa mamba na haɗin gwiwar kungiyoyin fararen hula ya tabbatar muna majalisar dokokin kasa na gudanar da nazari a kan daftarin dokar kasafin kuɗi na ƙasa wato na 2018 daftarin dokar da kungiyoyin fararen hula suka yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da shi jiya a nan birnin yamai Shugaban kwamitin kula da kudade na Majalisar Dokokin ya bayyana cewa duk wani tsokaci kan wannan batu gabanin zaɓe a kan dokar wato riga malam masallaci ne. Adamu na mata ya yi kira ga 'yan ƙasa da su kawo nasu wuri kafin a kammala taron majalisar. Kowa yana da 'yancin a saurare shi a gaban wani kwamitin gudanarwa na Majalisar Dokoki, kama tun daga ƙungiyoyin ma'aikata, ƙungiyoyin fararen hula kai har ma da ƙungiyoyin addinai. Waɗanda suke son mu saurari ayoyinsu sun su yi muna wasiƙa a rubuce, za mu saka su a cikin takarda waɗanda za mu gabatar da su a ranar goma sha shida ga wata. Kowa yana iya zawa ya faɗi albarkacin bakinsa domin a cikin tattaunawa mu bisa kasafin kasafin kuɗi mu saka ra'ayoyinsu idan yana da mahimmanci kuma muhawarorin za mu yi su ne a gaban ƙwararru na ofishin ministan kuɗi abin da ke nuna cewa duka wani gungu ko waɗansu ƙungiyoyi da suke muhawarori a can keɓe suna da 'yancin yin haka amma muna son tunatar da su sun fita bisa kan ƙa'ida kamar yadda doka ta amince masu kuma suna da wata manufa daban Ɗaliban jami'ar Tawa sun fitar da wata sanarwa a ranar Juma'ar da ta gabata sun kuma mai da hankali sosai a kan daftarin dokar kasafin kuɗi na 2018 da kuma yanayin rayuwa da na karatu a jami'ar ta Tawa. Ga dai kaɗan daga cikin bayanin sakataren janar na ƙungiyar ɗaliban Usaini Manzo. Dangante da lamarin kwanciyar hankali da yanayin siyasa da ƙasar mu ke ciki, haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban jami'ar Tawa na gabatar da ta'aziyar su ga jami'an tsaronmu da fatan wa'anda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya. Duk da irin kasancewar wannan hali da ake ciki, gwamnatin jamhuriya ta bakwai bai ga abin da zai yi ba sai ƙoƙarin tsunduma talakawan Nijar cikin mugun matsayi da zai ƙara tosa su cikin halin kakanikayi ta hanya hanyar aza doka ta karbar jangali ta wasu haraji masu tsanani da ta kowane fanni za su musguna ma rayuwar talakawa. Kwamitin zartawa na ɗaiɗiyar ƙungiyar ɗaliban jami'ar tawa na tir da Allah wadai bisa lati da gwamnati ya saka jami'ar tawa ciki. Muna Allah wadai da halin ko in kula da gwamnati ke sanyawa ga ayyukan ginin ɗakunan ɗaukar darasi da aka soma aikinsu yau fiye da shekara hudu. Malaman makaranta 'yan kwantaragi na ƙananan makarantu a jihar Yamai sun yi wani zaman dirshin yau da safe a ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu ta jihar. Makasudin wannan zanga-zangar ne neman hukumomi su biya su a alawus ɗinsu na wato na watannin Satumbar da Oktobar, sannan a kawo ƙarshen tada malamai da ake yi ba kan ka'ida ba a cewarsu. su. Ibrahim Ahmadu kusa a kungiyar malaman da ake kira Sinasef Reshen Yamai na dauke da karin bayani. Cayin ma yau suwa ɗin ga ana bada Mun ka a mu ƴan sanika muna tsoron mu zo mu ce ma ba su mu haka nan. Mun ka a shi ba dai wa'adi zuwa gobe da sahi. Insha Allah wannan an ƙara wani kelge kelge wani menene ba a gyara menene duka an ƙare shi. Gobe da sahi insha Allah kowa na zuwa jesh je an si shi karbi watan shi na September eh, na October shi na ankur muka zancen harka affectation akwai wa'annan manyan namu da aka su inspectorori suna nan suna wata kulla kulla a yinan a je hawan gana a yadda wan matan aure duka ana yadda su ko ina da mun ka kwatanta shi ce shi bai san da wannan abu kuma yau in ya ga an sanyan ba ya san shi ne ba shi list ce aka bashi sai ya aika waje au niveau du ministère sai daga baya ne aka zo a ce mishi a ah, wanga ai mata aure ce ko ko wanga hakan gani ai baka san shi ba Jiya aka gudanar da wani babban zaman taro tsakanin mambobin kwamitin tsaro na Agadas da na masarautun gargajiya na birnin Agadas da kewaye. Taron ya tattauna batutuwa uku da suka hada da tsaro, kwararar bakin haure da kuma sa ido akan dokoki da sharuɗa a faɗin yankin birnin na Agadas. Gwamnan jihar Agadas Sadu Soloke na ɗauke da ƙarin bayani. A bisa dukkanin waɗannan abubuwa mun tattauna da sarakunan gargajiya waɗanda suna da matuƙar mahimmanci wajen cimma nasara bisa maganar tsaro da yaƙi da safarar baƙin haure ta ɓaraunin hanya na wayar da kawunan shama'a bisa dokoki dangance da waɗannan abubuwa. Sarakunan gargajiya sun ɗauki alkawarin za su yi aiki tare da hukumomi, haka hukumomi sun ɗauki alkawarin za su yi aiki tare da su. Kuma mun baiwa sarakunan kan gargajiya damar su faɗi abin da suke shira ga al'umma. Za mu gyara duka wani kuskure da muka gani, musamman wajen tabbatar da tsaron birnin na Agadez. de l'amélioration dans la sécurisation de la Yau talatin ga watan Oktobar ministan harkokin wajen kasar Faransa Jean-Yves Le Drian zai shagoranci wata haduwar ministoci tare da halartar wakilan kasashe mambobin kungiyar Jason Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritania, Nijar da Chadi a cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. A wannan haduwa za a tattauna samar da batun wato kudaden tafiyar da ayyukan rundunar sojoji kasashe ta Jason Sahel ta yaƙi da ta'addanci. a ranakun 29 da 23 ga watan nan oktobar wata tawagar kwamitin tsaron ta kawo ziyara a yankin sahel inda kwamitin kuma ya shirya da goyon sa na kafa wannan runduna kungiya mai zaman kanta shimed nijar tare da tallafin babbar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da hakkin ɗan adam da ofishin majalisar mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ayyukan asha ta soma wani taron horo yau da safe a gidan al'adu na jado seku da ke nan birnin yamai domin matasa na gundumomi biyar na Yamai da kuma wasu ƙungiyoyin matasa. A tsawon kwanaki biyu za a wayar da kan matasan a game da batun ci gaba. wato a game da batun ci da gumin dan adam da kuma fatocin bakin haure ta barauniyar hanya shugaban kungiyar ta jimed na bara hamidu na dauke da karin bayani muna gudanar da wannan taron karawa juna sani kan a safarar ɗan adam da safara bakin haure wanda matsala ce da ta shahi kasar Niger a matsayinta na kasar da mutane da yawa ke biyowa su wuce zuwa Libya ko Algeria wanda mahi yawancin lokaci akan samu matsala da yawa akan samu wanda ake bari cikin daji akan samu wanda kishirwa ke kashewa shi yasa muka kira uh, wannan taron don mu wayan ma matasa talatin na jihar yamayo kai da da baya za su ci gaba da wayan ma matasa kai a kowace jiha ta birni. birnin Yamai. Sakamakon da muka samu ta wannan za mu ga yaya za a yi a ɗauki wasu jihohi kamar Agadas, kamar Zandar wanda wurin nan nan ne adda irin wannan matsaloli da yawa don mu je mu ƙara gudanar da irin wannan. Za mu yi kwana biyu tare da matasan nan. Muna fatan wannan matasan da za mu wayan ma kai su fahimci abin da muke so su gane don su isar da sako don a samu a kawo gudunmuwa wajen shawo kan wannan matsalar da ta shahuwa matasa saboda safarar ɗan adam ko safarar bakin hawa ta shahuwa matasa. Shirye-shiryen Studio A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio dileren. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A Tera. Tare da Radio Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An Yamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai rahoton namu na musamman. A ranar sha hudu ga watan na shugaban da'irar mai Mamudu Muktar ya kaddamar da ayyukan ma'aikatar kula da tsafta a wani mataki na ƙoƙarin kakkaɓe sharar da ke addabar birnin na Yamai. Ta yaya waɗannan ayyuka za su gudana? Kwamisar Isa Adamu, kwamandan na jami'an 'yan sanda na ƙananan hukumomi, ya yi wa Maryama Gello ƙarin bayani. Waɗannan jama'ai za su yi aiki a mataki biyu. Na farko akwai wayar da kawunan jama'a har zuwa 31 ga watan Oktoba. Sannan sai mu shiga a matakin ladabtarwa inda wanda ya saba wannan mataki za mu ci tararsa. A hali yanzu mun tattara shama'an tsaro na meri da kuma masu kula da tsafta a cikin kowace da'ira inda za mu wayar da kawunan su a cikin kowace da'ira za su bi kofa-kofa gida gida ko kuma su haɗu a gidajen masu unguwanni waɗanda su ma an ɗora musu nauyin sanar da jama'a sannan akwai wata tawaga wacce take yawo suna saka ido akan wannan aiki sannan kafin ma a ƙaddamar da wannan aiki sai da aka horar da jami'an tsaro na meri da jama'an da ke kula da tsafta bisa yadda za su wayar da kawunan jama'a mun koya musu duka dabarorin kusantar jama'a sannan kowace da'ira mun saka jami'ai da za su yi wannan aiki. Sai dai muna da karancin isassun kayan aiki, amma duka da haka za mu soma da waɗanda muke da su. Sai dai idan muka gano a cikin gidaje ko waɗanda suke saka tiyon ruwa bisa gota, mukan kira su mu kwatanta musu cewa hakan da suke bai dace ba. Idan akwai buƙatar mu ci tarar su sai mu ci tarar su. Ita ma tarar da za mu ci su ya danganta da irin kuskuren da mutum ya yi. Wannan aiki ya shafi kowa da kowa saboda jami'ai za su rinka shiga har cikin gidaje domin su gani in akwai tsafta domin haka ne muke wayar da kawunan jama'a ta kuna don kada mu geshe su a lokacin da za mu ci tare su madalla masu taron mu a muka karshen labarin namu na maraicen yau zan farko da habibu garba wanda zai kama muku labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya. shirye-shirye Isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.